Edi Bara'u shine wakilin ofishin jakadancin Amurka mai jagorantar wannan tawaga ya fara da dalilin fitowar tasu kamar haka. gabatar da 'yan jaridar da suka yi aikin a zo a gani suka yi aiki na nuna hazaƙa a cikin aiki da dokoki da sharuɗan da aikin jarida ya kunsa su guda shida ne waɗanda suka ci nasarar lashe tukuici da ofishin jikadanci amurka ya zuba wanda ya hada da tsabar kuɗi miliyan ɗaya ɗaya har hudu ga kowane ɗan jarida ya tashi da miliyan ɗaya kanan da biyu matakaita waɗanda suka tashi kuɗi jika ɗari hudu. Maudu'an da 'yan jaridar suka ɗauka ya shafi abubuwa da ke cima jama'a tuwo a ƙwarya da kuma hukumomi da masu hannu da shuni ke ƙoƙarin daƙile su. Waɗannan 'yan jarida sun taɓo wato wasu maudu'ai na aiki da suka haɗa kamar yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma aikin da ka iya inganta rayuwa zamantakewa tsakanin mabambantan addinai a yankin maradi da manijar baki daya musamman wani ya tabo kyautata zamantakewa tsakanin musulmi da kiristoci a jihar maradi domin nuna cewa diddai uwa ɗaya uba ɗaya ne nijar babu wani bambanci akwai waɗanda suka taɓo noma tushen arziki wanda ta hanyar shi ne za a iya yakar matsalolin yunwa da karamcin eh, abinci. a APAC kungiya ce ta mata 'yan jarida ita ma ta kama a cikin shirya wannan gasar kamar yadda jagorar kungiyar Maryama Keta ta yi bayani. La PAC Niger s'est proposé d'apporter sa contribution dans l'organisation du concours dénommé les héros du journalisme et avec le soutien de l'ambassade des États-Unis au Niger. A Pâques, ta kama cikin shirya wannan gasa da tallafin ofishin jakadancin Amurka. Afin de répondre à la fois aux défis auxquels les journalistes font face et surtout les femmes journalistes en général. Don ta kawo gudunmuwarta ga kalubalen da 'yan jarida musamman ma mata ke fuskanta. a ɗaya waje kuma ofishin jakadancin na ƙasar amurka ya ba da horo wa 'yan jarida wannan niyya ta ofishin jakadancin amurka shine na tabbatar da goyon bayanta ga aikin jarida da aikin kawo ƙwarin gwiwa ga manema labarai da kuma matasa domin kare incinsu taimaka masu da su natsu akan aiki na gari idan kai aiki na gari ko aikin gona ne kasuwanci ne ko baka nan za a bada ka akan shaida musamman balantana aikin jarida wanda ya kasance kamar wata wato wani makami ne mai baki biyu idan ka yi amfani da shi da kyau za ka iya isar da sako ka yi sassabe ka gyara gonarka da kyau idan kuma ba ka yi la'akari ba da cewa da kana iya jima kanka da kanka ko ka ma wani to yakan iya haddasa kuma babbar barna to sanin waɗannan dokoki da aikin jarida ya kunsa ne zai iya baiwa ɗan jarida damar ya kare aikin shi ya kare mutuncin shi kuma ya kare haƙoƙin al'umma Balkisa Abubakar Kasko na daga cikin 'yan jaridar da suka lashe gasar ga abin da take cewa. Shije ne wanda na yi tirete saman yanar gizo. Kenan matasa ya kamata su san wani irin ayyuka suke yi a saman yanar gizo. Saboda kawai mu yanda muke zauwa mu nemi abokai saman yanar gizo, mu yi hira saman yanar gizo. Masu haddasa fitina cikin ƙasa su ma saman yanar gizo suke sibilan mutanen da suke so su yi integrate cikin koko wasu ma. Ya kamata matasan mu su tashi tsaye su san abin da suke yi, su san mi suke gai saman yanar gizo su san abin da za su doka da kuma abin da ya kamata in suka gani su kau da ido saman su. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.